من جهل شيئا من الأسماء والصفات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه أتي باب باب نكيان man jahada shay'a serebe gana honne na kari walla ndal nganda nati serebe nda honne kuga serebe nda honne na kari min al asma'i gelli togonunga was sifat ado magan kutunga alla dangani nanti akaman kaga ani maniya akamanga kafira na akamanga nka nyammo gonu hilli ho hanan ne kannan kaga inkaru takdhib nana karina garandi sahe misale de allah togo sabatinte kebe qur'ana gada sabatindi sunna gada sabatindi na kenna kari walla kenga an kuto nga kafira na kamanga misale de ati kittenta allah dangani allah manyeri are sin kamma walla kanga heyaxonta allah ke ne kafira warna ada qur'an garandi ada hadith garandi abu islamin dinan hillande iwatini da inkaru ta'wil fasam den na kare antana karni na garandi bakano ngangka awa fasar ni nani ihakran hakran lanye sahih ko hanan ni kannan ka gai misale di ana fasar hoya kebe kalma ke warna rabun kannin da amanan na dan kenyen ha Allah mu an kuto ke da amanan petiken kebe hakene kai ti amanya kafiri nan bugu salama kon nogon amma kebe na fasar na nya hoya ho hokebe amana hetiken arabun kannin dinu kusu ken kamanni kafira bugu salama kon misali di sahim sa ananti ga allagati tajri bi ayunina kureke awa wurnu to oya ga mana to ya garanga leng ana bi ayunina fasare nanti bi aradina awa wurnu to o idan ayun anta narabun kannendi nuku samanagani ŋuñeya idan anna ya ga yaxeke fasar nanti ni kebe hakene ka kamanda garande hakika haqiqa nga kafiri ani sahih walla allah gati bal yadahuma anati almuradu biyadayhi alsamawat walard agati kittum pilli kittukuilli mananni kannan amara arabun kannin nanti yadahu nanti mananni walla amma agana fasar hoya ho kebe garni arabun kannen misali da ce bal ya dahu ayi allah ane manun pilli sahe walla kan ga asen bun pilli idan kebe hakan ne ko wani ti amma bugu salama a gondi amma kafir na gonna bugu salama a gondi warni ya da warna arabun kannen di dingira nyuga amanan ne kannan kakai an ni'ma nema sahih koy gara ko mo me wa kam li zalam al-layli indaka mi yadi tuhaddithu anna al-manawiyata takdhub mana nema ya sahih idan ado ulil aidi kundi gawarano wa ayyadnahum sahih idan kundi gawarano an gana fasari kebe gani haramen an idan ona tasa allah togono ada amakan kutu ina karenni hilloa inkaru takzib na agarandi na nakar na agarandi an bugu silama gundi hillandi inkaru ta'wil na nakari amma na wurenya hotanai an gara wurenya kebe agana agarna rabun kanne nin nukunu amana ngarni kenga ona ta amma bugu silama gundi amma rabun kanne da amana tarni kenga an bugu silama gundi warna annan kana karebe hakene kai inkaru tawil be ga da kinye inkaru takdibi ndarjang sahib idan allah togonu amma kan kutu manni sabatin dia amma jarona diga men gilo ndeke de na asabunya aqidatul wasatiyya kenga sayne ke kamma amma man na gara ko re warni kitab tauhid asene kan nan kaga kamma at tauhid wa didduhu tauhid aro tauhidin tayne tauhidin ni kan nan kaga anna allah bana gan kaunga anna tan sabatin dia ata nenni kannan kaxay kenniya na hillandi kafa alle keregere nga ida fonu da taxandi hillo ay tawhidu lmarifa walisbat tawhidu lmarifa walisbat iti kenni kannan kaxay tawhidu rububiya ka on tawdi allah ndo taga yanda hangun taga yanda hankon daga na ida natkeda tawhidu rububiya keregere hilla ngai ho gabe makena kan ida sabatin dia توحيد الاسماء والصفات تغنوا مغنكو إيه، تغنوا توحيد ادو مغنكو تون توحيد بيدانغو من يغونو دا هونو نكاري دا هونو سباتين اذا كل اللي بها كان كي وكو نانتي توحيد المعرفه والاثبات توحيد هيلاندي واتنكن دا توحيد الطلب والقصد عندنا عندنا تي توحيد الإرادة والقصد لا مراد خير غير كان توحيدي كان كان قاعد توحيد الألوهية صحيح يوتم كارا توحيد الإرادة والقصد أيضا الطلب كني إن فصر هلوي أيضا قانون كنا تني هلواني أما كنت لغنا كان يمغدي واتني توحيد علمي أرو توحيد عملي توحيد علمي تواغن توحيد كن كان قاري توحيد ربوبية أرو توحيد الأسماء والصفات توحيد عملي يوتني كان توحيد الألوهية كما نكان كاغن توحيدي نانتين نانقاو الله باني أباتا amma honanu nga kunda disiko ina na panji ti tauhidul ni sahih ko ana tauhidur rububiyya kama digan ka gun tauhidi na sabatin da Allah da tagandenya aya ra kutun dan kanyana ke nonga sahib hillandi tauhidul uluhiyya bat kama digan ka gun tauhidi nan to on kawa Allah ne abata kebe hakan ke ke kitabe na kiya kamma kitabe na kiya kamma warne kai farun kidi kiya sababunga ke faru magi nanti sera suda dunga nanti allah nan taga barai gara ka ngudu iba ri tikaya dunga nyana te anga eh, na bu jahali turndi konda kamu patonya rta ga nangu patonya rta ga konda nan taga tina allah amma ona allah bane batu ke faru ki tikaya jihadu li tikaya ka anu muti tikaya ona allah bane batu sahih sikande tauhid al asma wa sifat tuqunu ndo ma ankutu allah tuqunu agara tuqunu benu sabatin dududa faranga rakubenu sabatin dadangan ona kun sabatin di agara kube no kata fare ngara kube no kata oni kata ma ngutu be agari sabatin di do oni sabatin da agaro be no kata oni kata fare ngara be no sabatin da oni sabati da agaro be no kata oni kata be hakene ken tawhid diga diga menga te kam bidangu mun nukunga warni wilu munya na ina honu sabati ina honu kata idan kwa ga sene tawhidin cu suka mantanya kamma yere adamaninya asheke dingira kamma togonun do ma ngutu tawhide nka se ha kamma kammo nanti serebe gani na kari an ga di garandi bil kulli ya ganya inkaru takdibi nga ambu islama gon nogondi amma ndane inkaru ta'wili nye an ga da be nya a agar na kan kanne da ni kunu gona amma bugu amma nda ho haramin ta daban sahih idan kanya na gonun daga ita tauhidun daga mon talibe ni kon nan daga tin Allah makammo kon da kam mun dongu nyanta ga watin Allah so kan ta kendi ha amma Allah ba ne ano warja kan na warja kan mun de mon talibe ngati ni kara wata ni ma man kan li ne re ona Allah ba ne bato walla ga duka sakata Allah ba ne ona hajunu mun da ba ne ra kuton ton ton ngani nan ta su yayi man kan ra ka mu mutu tiere ai kai faru limen ne kiyai kitabu nyan kai men na kiyai sabatin sahe idan amma ke tauhidi sikandi kenga tauhidi la asma sifat ada duran babu kini kenga na sabunya anya gambin tenni hoga be maga sai gelli bidangu munga ado ahlul kalam ada duran babu amma ko to ngara ko mo daga honu ya kunna tarkiz kaka rububiyya an ga sorogu wallahi idan ke diga mini tongunya kitabe go ana han kor kor gore ni gara nganna nan tinna kitabe ke ro darsu mu kuno gon amma ngana kitabe ke tagan di tagandi da hillon tunya tawhidu rububiyya nya kam sikandi ke tagan tagandi sikandi ke tauhid uluhiyya ro tauhid al asma was sifat ada kenya tagandi sikandi ngara hay pourcentage nga la hana han kore ni amma ko talana no be na hangan kore ko nu gare wajun danga wallinde sene tawhidin kamma tauhid rububiyya kai sai ne kanya kan masiri sir go soro ngada na kariya ya bon ka yabon na kan ma ammo gan kawa sene kebe kamma siri siri kenni tauhid uluhiyya on allah bane bat amma ka dunya allah bana nda ka taga man kan ngan taru ke mo siri ka dunya allah bana na kanya na man kan ngan taru ko ngam mo siri ayanda kamun taga ayanda ngunyan taga ayanda itun taga wallahi man kan ngan taru ya amma ganati gara sahun togono gara bagan togono ga ma daga hodo hinda non ni man kan gillera kani tauhid uluhiyya sahih rububiyya allah ni take kamane mana ay bani ando taka uluhiyya on kawana allah bani abot sahih rububiyya ke na allah tungundi gollundi amma uluhiyya ke anke nyana allah bani batangollundi gollunere amma kaga haka ne kai tawhid al asma wa sifat ko honu ga halakali tanyan ciga gara dura ba wulli tere wa hakaza astro gaga warni na karen mani ya tauhidin ta innanyan jagan diga be adu sarugu ganya na amma madama aqidatul wasita ga garna majarona gilon de nyere on daga bana insha Allah aqidatul ma bana alle insha Allah aqidatul wasita wa qawlullahi ta'ala wa hum yaqturuna birrahman al ayah wa qawlu llahi ta'ala ada alla digan kannenga kallan kaga ni suratul adidi wa hum ikunga yakfuruna iwa kafirna gono birrahmani titun kanema yuruwantengu arrahmani ni kannan qaidu rahmatil wasi'a nema yuruwanten dunke al aya na wara ayan kempangu idan kebe gani quraish ya ini kafir na gono ti allah subhanahu wa ke kafir na warni fare sallallahu alaihi wasallam ko garne babu la garunga mo gombe hudaybiya ga sulhunga ati ali na saha bismillahir rahmanir rahim suhali ta dangane ati kebe gana rahmanu o kun ken a saha nan ti bismika allahumma sahih idan kudi menu quraysu ma dunga dungane keya e, ida koni nan ti kota ko fare alaihi wasallam anya do ngunda sudunde atin ya allah ya rahman ho ida ken mu ita na tun kabana batta kengani alle amma anta bane gilli awa gilla wa rahman gilli ni hilla maga idan ta allah subhanahu wa ta'ala ayani allah ya ayani arrahman ya ayani atanan kaga kubenu ga sabati qur'ana no hadisan de allah subhanahu wa ta'ala to gonunga iga bunyen on ti ken pantu nka tankabero kabuanonga kunni fare sallallahu alaihi wasallam ari santen santende sereben da kuntanga ni golli igara kebe muram ma anda da bari igara kebe hatam ma Allah to baka susu ko mantenga angarno arjanna amma igana tangana tanga mana ahsa hada dakhala aljanna angara kana montalbe ni iro sahi rudunu sahi itanga angani tanga igara kebe muram ma anga maken cabatindi igara kebe katanga maken kata wallahi ta hoy haju suronanga ma ni na pin anta na nga. mi togonu ku gara kebe muram ma anna kenya sabatin gara kebe gata manna kenya gata kiyan koni amma haka tuni anga e sahu ni menga litanga be gara togonu ka bangi sunyi na no sahende ajongini serenga ajuma nyana tai a sella terne tai a tanjini tai allah kutana tama ho hondam kibertin an taw suron ke kamanga amma manan peti nan Allah to gonun ni tankabero kabu bane Allah to gonun ga igabe nyani wallahu kunta gempantu warni hammin do kumpandu angen no gonde tenga bangandini nanti Allah to gonu titu اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك nganya gana ti togo be sui anyi mega du togo rati ken aw anzalta fi kitabika mangala ken togo yang kande an kitaben aw allamtahu ahadan min khalqika mangala ken togo tuindi yambane gelante ko honunga sahem kem palati kam mogo aw ista'sarta bihi fi ilmi alghaybi 'indaka walla ken ganyin mega du sugandi tiken togo ya fi mu ten ta gondan ken ngallani itam na ko togonoano no ngala makun amakun ama tretu indikunga ama tretu na tuindi kunga miro kitabe di ay me bana na kunto a togonu nyen idan amma gonu maga to togonu ni tan kabe do kabu bane ya ri ke bane togonoano no ngama kun tuindi ho ke hadi sai gara kenya ko sai ke do anga be hakele ke watni ke ada hammin do kumpan do ange gana ko anga na duma kamma ma alla gara bugura kenya ndangan sahe أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أذني وذهاب همي وغمي انتهى أم من لكم فندو عن النكاية إذن الله تغنو تغو سر سر سر نيان تغو برنت الله تغنون دي ولله الأسماء الحسنى تغنو الله دعنا نكوبي نسر سر سر نغاني كم فلاتي كم مغو فادعوه بها قد الله نياغا تكون تغنو صحيح قد الله نياغا تكون تغنو allah togonu nganonga angana ñagate awi awan jaabini amma modin talibondo kuña dunduguman ponga ci allah togo gore ñanamaga kundu do kundu togo suganta qur'ana de anta sahih bukhari da anta sahih muslim daga na anta da sahan ton no gondi a togo no allah togo hedi togo nu nu gano igati na allah togo nu nyana allah togo nu hedi allah togo anta qur'ana da anta da sahan ton di ha maka nyimme tampindi sahih anta bukhari anta muslim wudi anta eh, nasai da anta abu dawud da anta tirmidhi da anta ibn majah da anta baihaqi da anta daraqutuni da daga nan daga nan daga ko al-ummahat sitto jo men kunyan hadisan kitabun nga bunya ne Allah to gora kitte hube ga ta kuno gonde to to asa anta nyana to kani amma Allah to be ga anta hadisan sahan tende anta qur'ana di ken to to gononga ken to to ni kammo ko nda to indanga a imman na tu qur'ana di imma faren na ko faren ni kan kanne da ko kana allah tu ko faren mo ko ummato di sallallahu alaihi wasallam iga ho kon nan da kube ruga kinni lutun do hoynundi ti allah to gonya ni ke daga am nga ti allah to gon kinnanga jinnan to ko setanin to ko kubana na ma abatu tan to nyen o ti kuga he amma ngari utanun ni abada paske korten nyano anga to do mi ke konni inan na nan turindi ti allah to ko ñayina ada allah ko togo ñawta turi allah to kana sere tuurindi ha o ko da ngara anga drogue turi anga tuurdi anga na bire minna anga tuurino wakkutu parce que kuni hobure ay iwamba kam gonde nka allah ko ken kana turi tuurindi allah taxani ñaga ti nunga ay nan nyaa ñaga kam ga ni allah nati xadi ñaga tin togonunga an kengana ke ŋuta an na tuuri konda jambanya allah da allah jambandiya subhanahu wa ta'ala inna allah la yuhibbu al khayinin anti mun da imma diga mara nya imma allah ti jambante ya idan sirbe gana ta asabatin nan tallan to gonyan da sirin turun di sasa tambrenga al anda allah garandi makam mo kam mo walillahi al ala hari hada maran ma ay megatini linya ga ke yan ngankunno annara gana na ga tananya nan amma Allah na gadi nya ga tin to nun anan turindi an ana kun to ko ni gadi ati gadi nya ga nga ga kunno wa qala rabbukum ujuna astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati tadkhuluna jahannama dakhirin nya ga nga kunno ka kenna lan kisinga ni nya ga na ga turindina Allah min yinan to zuwa nke tan kitemba hinaka ngelona lona da andan kitemba inda sinam binne ladi njambe min ma jambe Allah ta kadin ga nga jabin den nyana kada aga da kai muru nga kunno an kan da nyaga an kama lemmen kini nga na buren kini nga ya garen kini nga dan turindi amanya jambanga wa ha idan kuni diga muai maka kuran pakrenda aga kena ga ba amaka ta Allah to ko nyuta gara di Allah to on ta turin di ni setan to ko nyana di Allah to ko ma turin di abadan sahaba no kon di ta da Allah to ko lutu adalla da Allah to ko me wai ba. allah to onunga kitabundi anga allah gillita anta hari sirime ngalli har sirime anta ngalli ghairi gahe anna khairi mana ngalli amma honuwano nga ngana kungutu tanni samake ngamati iwantonni anna anyakenga gide ngayer nanyin kollandi kundi kawaranu walla ngana angana sago allah ta ken kene saba ko nga hana mene kompen na ga ma saba kun don yantunga ti allah to ko nyani tan munyi setan to ko nyani anga ma wara wan turindini man na wara amma wan martana ya hayu ya qayyum nu kuncuidi bismillahir rahmanir rahim ona tu kuni togo suru ñanka iga keɓe ñagambina da di igatini mogonɓe ke ñana dini. parce que ina sartinu ñawda konnandaga me angana nyake mo gada nyake mo a turi nde ta ge ha gellu kuñeimene hallan togonu ku kumpe an anda bismillah an karata a kotambane aywa an ŋukedi amma garnawa an turiwa ya hayya ya qayuma amma konni ken kotangahe de ha du sanya konni in ka iga tinan nan ta kun jam ko be ga sar tun be ho ku ture ka gille renye idan amma lan to ko granda setare nya gari ti hoti kenyi allan to ko kille modi ko gara kiniya ada ga me hori siga men di tan di ke gara ti ke man kri da allah gari aga ri kitte mu ta hinta na ta din kollan nya funda da jigi jigi ti kenyan to ga da sa turi ada ko hi ada kenya giri to kunna le na to kunna le ara ke baba mama setan ke agri a andin andin giri nkere anta itam min kegiri na nan kawa gara dike ma ken a setan hentana tadi ko lan jigi jigi kundu tikenya to kadi kita turi yi mun ngana kawa sikio sidan kube no hakene ke ma on tuma kita ona e him pahamya allan to ma sere turinde abada allan to ma sere bugi mo konde abada ho ga ran kallite tu ko ti wallan to non kinnanga lati ade to mbay to ngunya konni ho ga tini allan to ko kinnanga irdu ke ta hakke lata ka manga cenga wandi nan bono dinan ma e pe awan turi ndire ka maka nyume tamping ga turi ke be tawan turi ndire sahe idan onda idan arrahman allah to gonyen sirabe hmm. na rahmanun nakari anda allah to ko yugo anakari وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكبر الله ورسوله وفي صحيح البخاري آه، صحيح البخاري دي قال علي علي رضي الله عنه حدث الناس قد سرم مثلا أقول آه، نتغدي كتشندي قد سرم مثلا بما جون يعرفون إذا كنت أتريدون يا رأيكم أرامور لنيانا an yukazzaba Allah wa rasuluhu ina Allah dai faren garan diyawa an gane ne suron masalan ni masalan dirtimaniya an ghibar ne ghibar ni igbari tu hongo ho kebe i gawu suron gan ta kebe bai tuko tan ba an gane daga tan ko ni gani an gane iwa Allah garan ni wa faren garan din an gane ni ta sai dai mu in qatuano tikeni kono ka ga al wa'adu wajundano warna ali hakatinga wajundononga inyiga gabo sihanu nyiga gabo angatu dana fil ghalib wajundanan kentinina huwa kota kebe ga soron condomum bakki mogonde kenyen korosin pogabe anta korosinde ñana yala tadise sahan tanyen walla alampunte tanyani anta korosinde ñana a kenken nada iga huwa konni taga soro nta wajun dana siri ga be ni kiyai awo gabe kakanga ñini hadi salampuntenga inta balle ida digame ngarta inta balla digame kei wawutu madama igatu nanti igana ko soroke danganta a sondomen poyni kare kissa num wajuna nan po to que kissa nga tondo men awa hutunu idan ali da maliku ati kada nga kadi masana ni nga ho kebe igatu iganta kebe tu masana ni ti nga aka mun dai na Allah di farenga randiwa nka ke manan petin na ke ganya du daga ni dalile ya to anon ngara ko mo be na ma tauhidin bangandi ti be go kuma gaire na ba ganya fi na sahenya an ke na nan dukuna ba ngare na sahe ngare na nya kundu ali gara hadisa be ko yala nga mun nan pai kenyewa onati kero rahetiri tauhidin bangande soron to inta to na bangandi nan ka bange mo ko nyanai sahih nan dia na bangan di sogonda nga to kugatini mogonɓe an ken na do tunga ñayi an ken ngana daga an ngana dallani koy baane an ken ngana daga annati soroncondo mun na ko an ke ñimme xalle koota baane walli sondo mun na ñako aboubacar sidik sondume koota baane arawa ñanawa karangunde ñe ñana karangunde nga honno honne honne de nga ñana honne honne tuyinde nga na honne honne mi ganda a hami a amma kota bane ke ke an cigi hoga be ga suronya na kafir nunga anga nyini kafir ni wetu to suke tina sondo mun ko swa o guma mo ko ta bane idan tauhidin bangande nan ta ga kentu walla ga do ma ga ma do mai aga hakran lawa ta ga anta utu kenta tauhidin kibaren na kem bangandiya farla nu ku kibaren ka ga kenta hoyto sallen kibare sumen kibare hijun kibare jakkan kibare daga na sarna batun do hoynu la wana ku bangandina i o inta to i doma ima doma yo wana ke bangandina amma bange mo sire amma hu benu gani qissa nu nga kita qissa nu benu no nga angara na ko soron condo mun da gor ni ma maka ko ni dangani na ko ni da nga ne na hamin dia honne honne honne honne honne honne mi ganda ham sahe hmm. idan ali diga memmanan nikya annan kusanta kenya حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله كم برن وصر غريني باغني فينا كن علي مما كاكوا ولا تعالي دا قا انكن غدا ورنيا كبي علي ما كوتكن وندغا وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى وروى عبد الرزاق عبد الرزاق ده إلا مصنف دي أما عمار نبو معمر مغا أن بن طاووس نبو طاووس من ما كان عبد الله بن طاووس ana abihi na muga haba maga kanga ne taus bin kaisan ani ibn abbas na muga abdullah ibn abbas maga annahu nan ta abdullah ya wa rajula ada yugo ada kengari intafada yugo ke asarle a ten charle lamma sami'a hadithan bila ke ba ga hadithe mugu istinkaran nakareya lidhalika ken podangan ke ida hadithe go agara allah subhanahu wa ta'ala makan kutongadi fare hadiya sahantenyen yugo ke gara mugutanna usan daga butu ma hatenga sarlena kamma sahih idan faqala abdullah ibn abbas ti ma faraqu haula man ga'alu ku kannenga hata hede kannenya nere man ga'alu ku ikannamaniya na hadise sabatindi ikannamaniya hadisa keɓe ko ne sallallahu alaihi wasallam allah maxan na ikannamanina batin de allah dangana allah me gara sabatin di du dangana manni ga na ken batin kundu do kundu allah gara be sabatin ke be sabatin di dangana ma kanu batin di kittenga allah way yaxonga way make ahe ngalunga ya nyame ku koni qur'ana di koni ade sande amma ina kam mo onta kya onta mo sutu kuya idan man ga anu ku kannen sahih hmm. yajiduna riqatan ne we ngai waken kita inda muhkamihi aho bangantenne ndata aho kidintenne mana ho bangantenne iwa newe ngai waken kita mawankuto be gana koni mawankuto ke bangantengani iwa waken tabatin Allah dangane ko hakaza iwanne won kita kendi waka yana dangane ويهلكون iwahalakini inda mutashabihihi aho ñagambintenne mankuto ɓegani ho ñagambintenge ina kusantaga halaki ina baraken ina ñamogotanadi idan ko qur'ana gani qur'ana hono adi kunkiiton bangantoñen hono ka adi kunkiitonga i amma ho ko allantei tunu manni sagandi katta ho ko mogonɓe منه آيات محكمات هن أم الكتاب آخر متشابهات إذن أغاو قبع كنتيدا صحيح إذن ما كنتم ناري ألا نقونا بانجي قد كنا ألا ما حديث صانجم القرآن دي الحمد لله دي تاي aganara ga nyagan banke maga tongondi tay kinye twana nye kitana bangan nana parce que warasikhuna fil ilmi sabati yemmu twa gondi kunna mutashabiha ta to fanya kan ta ka to ina ro bangin ta take saga ndikata ya aure na kusan ta bangi da nan idan sasa abdullah ibn abbas ay gara be gunde nyaku kamma warni ke ga Allah ma wanku to go kara ke ma wanku ta ma bange ko saru gumu ga ko mo ombe riwaya ma ko nan Allah dan ke ma wanku to kutani kan yu ga butu ma ha sarle ne ma ga ko to na kamati barman da Allah ma on kutu tikeya abdullah ibn abbas mani ka ga ni ku kan nan man kuto be jenga ni kenga na koni nan ne wen kita tikenga ina di tai ina sabatinde amma kebe nyaga min gadi ina usan ta halaki kenga ina bara sabatin ina na kari keda ko Allah ma tanga na na du halaki ne Abdullah bin Abbas dan ke diga medi hara gana ni mutashabe nya gana ga nyaga banken kamma an kinye to anan nya kita na bangan na Allah dan ke ma to sasa ike ma ya bokki aya na bangandi ni tadi sana bangandi na kunna na kunna na kusabugura kita amma o kuma gaire sa kan ga keren Allah ma hanku to igwana ma mu gi taron da bare nda ko ni tanana karike insha Allah ma hanku to an ga na ma an tin wa kin to tuagu ala al qimma kinya an quru gintanya kita ho nda ka kan palle ha sa ga do halle wonne ma hanku to be dana ko ni an ga tatu kinya anu sahe ha wanda ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن ولما سمعت قريش بركب قريش مقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنغتي غندن لو كما يذكر الرحمن أغا الله تغنكو ننتي نيما يروان تنتنكا أنكروا ذلك إذا كن نكري فأنزل الله فيهم ألا دا ينقلني غبارين دي وهم يكون يكفرون بالرحمن وكافر ناغوت تنكني ما يروان كنا إذا كانوا لك قصة الحدبية صلحنيني فأرنت علينا بسم الله الرحمن الرحيم كبر من سهيل بن عمر أتي الله وكنت أما رحمن وأنت كنت أسها باسمك اللهم يا فيه مسائل اذا كلا فأنا كافر نعوت الرحمن يا كافر انا ورنا الله تقول صبتين تنين تقول أنت أكني مود الله تقول أنت باتين دا ما كنت كتون تباتين ديا صحيح حقيقه حقيقه او كسون كرام الله تقول أنت ما عم كتون أقول تقيقة بين تو مغادي ما كم مغ anga serenga ما maga tuana nya na agara هو na ho توحيد amma والصفات asma was مغسل anda mo ko tay mo ko sir anga na agati warono ta to kononga aranta kada kana do kane ana ah, ta jino na takto gore nya kitadi ko tauhidul uluhiyya mo ko tauhidur rububiyya mo amma ke mushkila ngo kamma warni hawati go dangai tauhidul asma wa sifat eh, ahlul kalam ni kada hankan kitaburu hari to ana gorunga makisai masalan hari eh, ke حافظ حافظ بن حجر رحمة الله عليه fatihul bari nogondi tawhid al asma wa sifat ama kisai ha hati ah, an kan ahlul an kan sir sir sir sir to anu ga tare na bari kamma tawhid al asma wa sifat on koni kisai sahib wa haka har nawawi gaga muslimu sharuke ono akonni nan ta kisai ya to anu idan tawhid al asma wa sifat gelli ko hammin masalan hari nuniya ke ibn al-qayyim nuniya ke anga ta hasaini ya kam mahalul kalam ya kam khalil al-hiras rahmatullah alayh ara nuniya ke sharuhun ka ken cu suka humante ay me ta'assuru be ga nya daga ne ti ahlul kalam ya akan yin meha gara fasara giya kidan bangan daga tini manyan kanu kunun yugo na ay me kuma kisiya kunun yugo ay me diga mun yugo na sabatin idan a tajin tauhid da asma wa sifat anna taqqore nya kitab sahih kuda anna kati kismi onda fihi masail hmm. al-ula عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات فيه مسائل مسألة دمتن توكباب الأولى مسألة هنا عدم الإيمان لمن انكاهم بلاغنا بجحد شيء تهننا كرينا ولا نلغنا نتاقوغينا من الأسماء اللي تغنونا الله دنغن والصفات هذا ما كتونا إذن الله تغنى ثبت قرآن دو حديثة دانك انغرانا كري ولا تغنى ثبت أما كتونا ثبت قرآن دو حديثة دانك انغرانا كري مؤمنين يتغن الثانية tafsiru ayatir ru'd idan sa sangen na tonu kammo kana Allah to gonye amma on kutonya nake man na gara makammo man na gara kitabu nyade kudo annakati kisnai misal da ngana daga dingiran nyugo nanti obuso din kara nanti ahlul kalam ayen itini diga me dun ko nanga nati ahlul kalam ni kannan ka jonga de bengal ma min nyimme hadith wala haraja atna ahlul kalam kalimani makammo anga ni almam nyimmen ta to al kalam gani kebe anta mogotu muattile anta mogotu mumathila anta mogotu mukayyifa anta mogotu ta'rifiya anta mogotu jahmiya anta mogotu murjiya sahih mu'tazila anta mogotu khawarij anta mogotu daga na daga na daga na gabe anta mogotu kesusiya hmm. akan kon wano tajime koy potom mogo soron kan idan na hata jinan hmm. nan kara surtu garan ngara ku hindam munni masuliya nya anken nan kawan nan jonko garan nya kita ha hmm. ah? annan kawan nan jonko e karanga nya kita ida ho masalin dai yiti da nya almamin ide benga ya no ku bangan kana ti ho gabe ya ida nya almamin ide benga aka man karle mai wa wanda masalin da ngan eh, ala kulli hal igaranye anya tunan ti maka anya inda ka ki sono kundu ani yo kungu ta na daga dingira nyugo ya ay mena daga karano ga kinendi anda gara kine ndi kasu siki wala watana ana agir ne kadi anyu kundunya maga kati na arsala timmandi anyu kundunya maga kontine na amma ga na ga timbe dan kan na kane ame to ana te mai nonga mara sa modin talibe nyanyi hmm. onda الثانية hmm. تفسير آية الرعد idan aganani akan kamangara to awon murkanya modu kompa katwa hunga ha serentak katwa hunga itilla wala bakar aro abakar gumi rahmatullah alayhi ma raka mako tay goy makka haram ken won warni abakar gumi ni duram palasin kinni ko haram ken itilla wala bakar garama allah wala bakar alhamdulillah nafa karama itilla wala bakar gara kamma ma agar abakar gumi ni mo gombe ati mala janko kuna tangenye o ku ya ran an tembe ti to gore ngam ma an ah, ken ni mena to ko mundunu kuna adanya ra kitaben gaben bahi bikin do kai tinga maka na ke ha ndanyo ko ke men dana sa ana girana daga ke ga masala bana mun do nana sa ke ga kai men ke ga sigina ha ga gullin mo gombe ati janko ku ti duya la wala bakar ga to gore be ga jama ga alhamdulillah kare kare hari san to agu kenya maka sir sir sir sir tafsir an qadi sahih wala tafsir ni ko garama ga ma wala tafsir ma tinna gambe suratu fatiha fasadi sasa rahmatullah alayhi idan na koy nan ti umure mure an ke jan kawa an nan jonko yayya an ta na ana ko ruku ho hongalli agati ni gara sere na nyama ina ma an kutu nan kara ke ma kan kara ke ma kan kara ke ma epi an ta sere an ta na ana ko ruku ho ngalla agati ni gara sino hillan gon maka nyume pin sinan kon ti gabi gabi gabi gabi nyen oku soro ma hayi maka igana kara kara na ritunga ke nan jaga karna ma maka ken ni ni la ko swa hoti tiken ti karam ko yang kandin sere suda tike kana giri karam mo ure nan daga ta ko sere tanawre ken ni da ko nan tiken kaman nan tin ti karam ko ya tiken ti karam ko la ko sono ko da kin ke mera ti karanga gel dingi daga ni kare kare risalan ta eh, risala ke sharhu be ga ma gaire iwa tan ga di tel kon no wan me iken ta u sere tanawre iken mo dille men ya ken ko ike di ha bala ko so ken ko ina ko sere tana bon dangara tan ga man nan an dan baba tan kana ha idan wanda ga athaniya hillandi tafsir ayat ar-ra'd surat ar-ra'd ayat tafsir wa hum yakfuruna bir-rahman الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الثالثة تكندي ترك التحديث مثلا كنت تختنى كتشي بما شونا لا يفهم السامع مكانا أنت كم فهمه seren to agunga makinye kebe magatanga masalan ta suka kumantenga sahe atwa agunga kempe nukube anda masala nan kampe kya kene qaida ay amma ga wajun dana angane kube nu wajunu itu agunga kinye dingira be i waju tikken sahe har karangun den no angane karangun dini manni serebe to agore ngana maga karangun den gantani parce que akenki manni be suna ko ikemme mo gonya sahi ah. ko mara kati a to agun ti maka maka siri de jabun na nya bane binte da lahiru tin ta jabun aka man ti ti maka in tan na ta di ha idan ngana aro kebe gabe kan ta maka ke bane to awo ke gam nukube pes ka ke nyaare nga boti ga iga make koni ga mbilla ke kita iga make koni sikal la warna sonno man iga make koni ndata ke doru bugura ma ga. to na gore ga na ke so anda ere ko ana ere ko ana ere ko amma ke be to ko gabe dan ta ga ke nga ke be ma ga ke pan ni ke nga la na bane ko nanda arta hillo ko nanda makammo nka wuci ga le ke wutu pes kana bane ko ni ka ke ke ma ga be suna ko yimme mo nya. amma garanga ne bin temiya kitabun to ta hananga o dan diga do min anna ko to nya kita masala masala majmu fata bin temiya karle ngabe na wutu anga na to daga na ta wuci nanga de kuraje nga walla amma nga na lejimin den nya kamalla garanya na amma ko la wanya anga ma ko karadi ko ta samba den ta sahe idan ana kenya gadi kenya ni karangana gore na eh, jopanda non karangundi golle suwanta kotai golle su an tago dai man nan killunya ta gonde anna nyaare ya ni hakre ke kampanya itu awun kampanni kai anna kan sarhun kinya itu awun kampanni kai anna kan manan kinya itu awun kampanni kai anna kan faidan kinya kana kat daga na do mai amma ngana tan nan kalle ke so jurmi ma ko ta bane ayo ambure ne ta ho tuna wanda idan qaida ne ke sirgan kawana ri men da haka su الرابعة ذكر العلة

walau lam yata amma jil munkiru har na kar na na ke gama ken karegariya kenya na har a gama kenciya a gama ya ken bire an na sire nga juna wala na kara mun da na hami a kita nka ka nya hobe ka a wala ka sira kun duho ta na ni ma fare ken bire nga a hami ken pa ken ko na danga. الخامسة سلام ابن عباس لمن استنكر شيئا

oga on kutun ne amma ke be ga ma on kutu da to hoye arno toxoye yemmo ko kun ka kata na bakkano sallallahu alaihi wasallam